فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك إنقوى ما سكلم وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوها وأن مجلسي لتفسير القرآن من قربة أولا يمتشينا السبر يو أشرن لأكو بوت رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليل لليهدو دا أربعين دا وأن كما يكريلي لشاشدة ga watan biyar shekarar miladiya 2020 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsir suratul anbiya a wannan shine majalisinmu na goma sha ɗaya a wannan wata mai albarka inda muke cikin tafsirin aya nawa aya ta talatin wanda ba abin nan mun fara ba mu tafsirin ta ba a walam yaran da zai na kafaru أن السماوات والأرض كانتا رتقا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله سبحانه وتعالى يتي أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أشي waɗanda اللي kafirta بس su ga cewa sammai da ƙasa a da sun kasance a haɗe ففتقناهما سي مكربا سو وجعلنا من الماء كل شيء حي مكهلتش daga ruwa ابو ميري دغروا ashe يؤمنون su yi imani ba با aya jiya mun yi tafsirin ta kamar yadda ya zo daga magabata malaman tafsiri da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu yadda suka fassara wannan ayar da akwal ɗin da suka faɗa wato maganganun da suka faɗa dangane da tafsirin wannan ayar ko dai ana nufin sama da ƙasa ana na suke daga ba Allah ya raba su ko kuma as-samawat sammai ana na suke da junan su Allah ya raba kowace sama tsakaninta da 'yar uwarta da zanto akwai tazara suka zama sammai guda bakwai haka nan ita ma ƙasa da ana na take a haɗe take daga baya Allah subhanahu wata'ala ya rarraba ta zama ƙasai guda bakwai ko kuma ana nufin annas samawati wal arda kana taratqan ana nufin sama da a rufe take rub babu maganar saukar da ruwan sama da yake haduwar hadari da saukar ruwan sama haka na ita ma kasa da a haɗa take ubangiji subhanahu wata'ala ya buɗe ta da fitar da tsirrai da sauran albarkatun ƙasa wanda shine tafsiri na uku tafsiri na hudu cewa sama da ƙasa da duhu ne babu haske daga baya Allah subhanahu wata'ala ya samar da haske yayin da ya raba tsakanin su wannan yana komawa zuwa ga tafsiri na farko da na biyu a tafsiri na na biyar shine cewa annas samawati wal ardi kanata rasqan ay kanata adman da babu su sai Allah ya samar da su wannan tafsiri yana da rauni babu wani abin da yake goya masa baya da dama daga cikin malamin tafsiri kamar da muka ambata a jiya sun fi karkata zuwa ga tafsiri na uku cewa annas samawati wal ardi kanata rasqan da sama da ƙasa da sama babu maganar saukar da ruwa haɗuwar girgije da saukar da ruwa babu wannan daga ba Allah ya buɗe sama ya zanto ruwa yana sauka hakanan ita ma ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya tana fitar da tsirranta saboda ɗan adam ya amfana da duka waɗannan abubuwa wannan shine tafsirin da galibi masana tafsiri lokacin sahabbai kamar abdullahi dan abbas abdullahi dan umar mujahid ibn jabr da sauransu suka fi karkata zuwa gare shi da dama daga cikin malaman tafsiri kuma a kansa suke kamar yadda al'alusi a cikin littafin saruhul ma'ani ya hikaito cewa aksar mufassirin ala hada akwai kauli sabo wanda aka yi da alakanta shi da abinda wasu daga cikin malaman physics malaman kimiyyar physics suke fada an samu wasu masana physics a wasu lokuta waɗanda suka yi nasu hasashe dangane da halittar sama ko kuma daga halittar duniya gaba ɗaya akwai relativity theory na einstein albert einstein eh, wanda ita ce kanunan nisbiyar wasu daga cikin masana fizi suka zo suka ɗauki wannan theory sai suka gina wani theory a kansa na cewa da duniya a wani abu ne wanda yake turare guda ɗaya wanda kuma komai yake cikinsa a cunkushe yake wanda daga baya ya rika faɗaɗa wannan faɗaɗar ta sa ya fashe fashewarsa kuma shine aka samar da wannan duniyar da muke ciki alexander friedman da wanda ake kira uh, georges uh, limita iskandar friedman mutumin rasha ne georges limita mutumin belgium ne su ne farkon waɗanda suka ɗauki theory na shi einstein na kanunin nisbiya relativity theory suka gina wannan theory ɗin a kansa wanda wasu daga cikin masana a wato wasu daga cikin malamai na musulmi su yi kokarin su hada wannan da aya wani ayar da muke karanta cewa ai wannan theory da su waɗannan suke cewa sun gano tuntuni Allah subhanahu wataala ya faɗe shi alqur'ani ya ce awalam yara da kafaru anna as-samawati wal ard kanata taratqan fa fataqnahuma cewa da abu amanna suke sai muka raba su suka ce wannan shine theory din big bang din da ake magana cewa da wani abu ne guda ɗaya a cure daga ba Allah ya fasa shi saboda haka sai suka liƙa wannan theory din wani hasashen nasu waɗannan arnan suka liƙa shi da tafsirin alkur'ani cewa alkur'ani ya riga ya faɗi wannan ah, wannan tafsiri ah, bisa ga wannan fahimta ta su waɗannan mutane mu a wajenmu ya sabawa ya wa nasa alkur'ani karara wanda yake nuna cewa Allah subhanahu wataala cikin tsari ya yi halittar sammai da ƙasa ba haka kawai wani abu lokaci guda ya fashi shi kina aka samu sama da ƙasa da sauran halittu na bayan ƙasa ba alƙur'ani yadda ya nuna mana kamar da jiya muka faɗi ayoyin da suke cikin surat fussilat kula inda kuma ta takfuru na zai halakal arda fi yau mai ne daga Allah ya ce ya halicci ƙasa a cikin kwanaki biyu ta na lahu an dadan zalika rabu رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وبنجي باين يا أهل ya يهل كسا أتكين كوانا بيو sai ya sanya ya kafa duwar a cikinta sannan kuma ya sanya duk arzikin da yake su ita tuwa itatuwa da sauran dukkan abubuwa da suke kewaye dan adam yana amfana da su a yanzu Allah ya sanya su fi yau mai suma in aka hada shi ne zai zafi arba ta ayyam fi arba'ati ayyam tare da eh, tare da waɗancan kwanaki biyu ce sawa'ul lisa'i sawa'ul lisa'ili sannan ce sun mastawa ila samai wa hiya dukhanun fa qala laha wa lil ardi atiya taw'an aw karaha qalat atina ta'i kaga wannan zai nuna cewa sannan ubangiji subhanahu ta'ala ya halicci sama daga baya ya halicci sama daga baya fa qadahunna sab'a samawatin fi yawmayn Allah ce a cikin kwanaki biyu ya zartar da su suka zama kusan mai guda bakwai kaga an ka haɗa kwana hudu kwana biyu su na fi sittati ayyamin da Allah ke faɗa cewa ya halicci sama da ƙasa fi sittati ayyam cikin kwanaki shida kaga maganar cewa wani abu ne a cin kushe guda ɗaya wato duniya ta fara da singularity daga wannan mufrada din ta cushi har ta fashe ta ba da wannan sakamako wanda ake gani yanzu a matsayin duniya a matsayin a matsayin university kaga wannan ya saba wa hakikanin abin da alkur'ani ya zo da shi kuma hankali hankali ma ba zai karbi ba duk wanda yake faɗa wani nazariyar da yau za a ce kawai ga wani guri ko wata masana'anta kawai a ce kawai an samu explosion a cikin lokaci guda wani abu ya fashe kawai a ga jirgin kasa da tayoyinsa da fuka-fukansa da injinansa da waye ya ce wani a ƙarya ce ya za a yi haka ta samu amma kuma ya da cewa wani abu ne ya fashe duniya da wannan tsare-tsaren nata duk ta samu domin su kan zafi suna faɗar cewa bayan wannan fashewar da shi wannan turaren abun guda ɗaya ya yi a lokacin aka samu dukkan wani nau'in na gas na iska da ake su oxygen su hydrogen su helium da sauransu kuma kowanne da mikidari mu'ayyan gwargwado wanda yake baya baya baya wuce bukata duk a cikin duk a cikin lokaci kada a samu wannan explosion din a cikin irin wannan abin saboda haka wannan nazariya ta sabawa duk da za ka ga waɗanda suke a ba da himma akan abin da suke kira al-ijazul ilmi fil qur'an cewa a fito da mu'jiza ta abin da na ilimi scientific miracles da suke cikin alkur'ani suna ɗaukan irin waɗannan ayoyin suna haɗa shi musamman wannan sura tana kunshe da abubuwa da yawa wanda suka yi ta ƙoƙarin shigar da su a cikin irin wannan za mu ga ayar da za ta zo gaba da Allah subhanahu wa ta'ala ce awalin yaran da zai kafaru a abin da na'ati al'arza nan kusuwa min atrafiha awalin yaro an na na'ati al'arza nan kusuwa min atrafiha ita ma sun gina wani abu wanda yake na alaka da abin nan cewa ƙasa tana raguwa tana raguwa sannan kuma in ashe wani lokaci sai kuma ta kara faɗaɗa wasu zama abu ne na habi ajin wa'ina da musu to shi ma duk theory ne wanda daga ba wanda malaman physics ko malaman geology suke kawo shi sai kuma yi kokarin fito da wata aya kurani a ce to da mun can Allah ya riga ya faɗi irin wannan saboda haka mu musulmi mun riga gano wannan abubuwa. wanda kuma ya kamata a fahimci cewa shi alkur'ani kitabu hidaya ne littafi ne na shari'a hudan lil muttaqin yahdi lil lati hi aqwa qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa ka shi littafi ne na shiryar da mutum zuwa ga abin nan ba littafi ne na science ba littafi ne na bokanci ko wani duba ba ko wani abu irin wannan saboda haka kokarin cewa dukkan wani abin da dan adam na alkur'ani ya yi kira zuwa ga nazari a cikin halittar samai da kasa wala min yanzuru fi malakuti samawati wal ard wa ma khalaqa Allahu min shay duk wani abu da Allah ya halitta a sama da kasa Allah ya kira dan adam cewa yayi nazari wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila sauraka ma tunanin da dan adam zai ya gano wani abu shi ke nuna cewa duk wani tunani dan adam ya yi ba kuma akwai shi a cikin Qur'ani alkur'ani ya ba shi umarni cewa ya yi nazari saboda a cikin wannan halittu na ubangiji zai ga ayoyi da yawa falam yanzu eh, ilal ibili kaifa kulikat ko ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat duk waɗannan halittu ne na ubangiji kuma Allah subhanahu ta'ala ya nemi dan adam ya yi duba zuwa ga ga waɗannan halittu afala yanzuruna ilal ibili kaifa kulikat saboda haka ashe kaga Eh, dan ubangiji ya ce a yi duba ba shi yake nuna kuma duk wani abu da wani ya ce ya leko kuma shi kenan sai an sami shi alkur'ani waɗannan abubuwa duk theory ne kafin su zo akwai waɗanda kamar einstein wanda akan akan nazariyarsa kanunus sababiyya akan ta suka gina wannan fahimtar su shi a lokacin sa yana ganin al'alamu sabit duniyar nan haka take azaliya ce haka take babu wani lokaci da ta faru da ta fara daman can akwai ta daga baya waɗanda suka zo da nasu saura ka shi a lokacin nashi an sallama masa don ana ganin cewa wata akiliya ce jabbara wani wani mutum ne afkari da a duniya irin su ba su rewa har yanzu ai yanzu har yanzu kwakwalwar Einstein tana na a ajiye a an yi ta bincike lokacin da ya mutu aka cire kwakwalwarsa ana ta bincike a ga wasu irin kwakwalwarsa irin ta sauran mutane ce wanda har yanzu akwai kwakwalwar tana na ce to a lokacin wancan lokacin da yake maganar cewa shi ma kuma gadar magana ya yi a gurin waɗanda suka gabace shi sak newton cewa duniya zaliya ce dama can akwai ta ba wani lokaci da babu ita sannan ta samu daga ba waɗannan su kuma suka nuna cewa a duniya ba shekara biliyan sha uku da miliyan ɗari takwas aka abin nan duniya ta bayan wannan abin nan duniya ta ta yi wannan aka samu wannan samuwar duniya to duk da wannan nazariya ce theory ne wanda zai iya canzawa kuma wani lokaci wani zai iya fitowa ce shi kuma ya gano ba haka ba ne to mu muna da wani abu da Allah subhanahu wataala ya gaya mana alqur'ani cewa babu wani wanda Allah subhanahu wataala ya halicci sama da ƙasa a gaban sama a shattun halkar sama mutuwar ardi wala khalqa sauraka babu wani wanda a gabansa Allah ya halicci sama da ƙasa ko Allah ya halicce shi ballantana ya bada labari don haka ina ne mabubbugar labarin halittar sama da ƙasa shine abinda Allah ya faɗa da kansa ya ce ga yadda ya yi sauraka shi kenan in ya faɗa mu a wajen mu ba mu nemi yadda wannan duk littattafan annabawa da suka zo do akan haka suka zo da shi hatta littafan littafin bible old testament new testament da abinda suke faɗa kenan cewa haka Allah ya halitta har ma suna cewa Allah ya huta rana asabar kamar old testament abinda suka suka abinda duk da cewa wannan ba ta maganar annabawa bace Allah Allah Allah baya baya gajiya kuma masana bin lugu afa'ina bil khalq al awwal Allah ce mun gaji ne wajen yin halitta farko Allah bai gaji ba su haka su suke jingina wa Allah gajiya to amma dai a dunkule duk sun yadda cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi halittar nan cikin tsari daki-daki a cikin wasu kwanaki haka ubangiji ya yi halitta to lokacin da wannan theory ya bayyana na cewa duniya da ga yadda take daga baya ta aka samu wannan explosion a duniya ta samu domin eh, a wancan lokaci da kafin a samu wannan fashewa ba lokaci ba space don suna cewa shi wannan dan dugo kamar wani dugo ne a jikin balambalan ka ɗiga wani bakin bakar tawada a jikin balambalan in kana hura ta za ga ai ta tawada inda take tana nan amma za ga kuma tana ƙara faɗi tana ƙara faɗi saboda haka lokacin don an ce musu to kenan akwai duniyar tunda wannan abin da ya fashe a wani sarari ya ya fashe ya fashe ne a wani space ya nuna cewa akwai duniyar kenan tun da sai da ya fashe ya girma ya girma ya girma har ya fashe a ina yake yake abin nan to sai suka ce a ai tare yake da lokacin kamar balan-balan lokacin da aka samu ɗaɗɗugon kana huda ta girmansa da abin da ai ba ba wani guri kake karawa ba shi ne dai yake budewa to sauraka da buɗewarsa da samun gurin tare suke tafiya tare suke tafiya halin wannan bai kamata a ce shi ne za a fasara aya alkur'ani da shi ba saboda wannan nazariya ce gobe za a iya zo a ce ba haka abin yake ba wasu kuma su ce sun gano ba haka abin ya fara ba to za ka dawo ka ce kuma ka gyara alkur'ani shi kuma sai kuma ka ce to haka shi ma alkur'anin ba haka yake nufi ba kaga kenan alkur'ani zai zama abin wasa yau a fassara shi da wannan fassara gobe an gano cewa wannan fassarar da aka liƙa masa ba gaskiya bace kuma a da a bantare shi a kuma jira wani ya kawo ta sai kuma kuma liƙawa sai zanto ya koma ul'uba ya koma abun wasa to duk da wannan nazariya ce wacce kamar sauran nazariya waɗanda ba su da tabbas to amma a lokacin da ta samu waɗanda suke cewa ba Allah sun damu sun damu don wannan ya nuna cewa kenan akwai akwai akwai wani abin da wato duniya ba haka ta zo haka take ba ko wani abin da ya samar da ita wanda mu dama a musulunci ba zai yiwu ba a ce ga wani asar babu mu'assir babu wanda shi ya haifar da asar ba zai yiwu ba duk wani asar to akwai mu'assir akwai wanda shi ne shi ya tasiri aka ga wannan asar din Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ardi bal la yuqinun sauraka ubangiji su subhanahu wata'ala ya ba da ihtimalat wanda babu wani wanda ba shi ba ko dai a ce duniya ita ce kanta ita ce ta samar da kanta da kanta wanda a hankali an san abubuwa zai iya samar da kanshi ba tunda babu ne ya za'i babu ta samar da abin ko kuma wato babu ce ta samar da shi babu ba za ta samar ba ko kuma wani abu ne ya samar da shi shi ne ihtimal na uku wani abu ne ya samar da duniya to wannan abin da ya samar da duniya shi muke cewa Allah shi ne Allah sauraka dole ne dan adam ya yarda cewa akwai wani abu da ya samar da duniya ba haka duniya kawai ta ta samu ba saboda haka wannan jingina wannan tafsiri ko wannan theory wannan nazariya jingina ta da da aya alkur'ani ba karamin kuskure ba ne sannan Allah ce waje Allah min alma'i kullu shay'in hayy muka san muka halicci kowane abu mai rai daga ruwa ja'alna anan bi ma'ana khalaqna duk wani abu mai rai to muka mun halicce shi ne daga ruwa akwai hadisi da Imam Ahmad da Ibn Hibban da Al-Hakim suka rawaito hadisi Abu Huraira wanda yake cewa ya rasulullah idza ra'aytuka tabat nafsi wa qarrat 'aini fa an bi ni an kulli shay ce hmm. ya ma'aikin Allah duk sanda na ganka sai in ji daɗi a raina kuma in yi farin ciki ka bani labarin asalin komai ne fa an bi ni an kulli shay an asli kulli shay ka bani labarin asalin komai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullu shay'in khuliqa min ma hmm. komai da ruwa aka halicce shi komai daga ruwa aka halicce shi wanda yake nuna cewa komai asalin sinadarin halittarsa shine ruwa kuma in dai mai rai ne da rayuwa tare da shi to na rayuwa ba za ta samu ba sai da ruwa tare da shi sauraka ruwa shine asalinsa kuma zai rayu ba sai da ruwa ƙorani ya nuna cewa duk wani abin da yake jawo a bayan ƙasa wanda yake da rai to asalinsa daga ruwa ne wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma Allah ce Allah ne ya halicci kowane abu mai tafiya a bayan ƙasa Allah ya halicce shi min ma daga ruwa saboda ka kaga ashe asalin kowace halitta ruwa ne wannan ba zai ci karo da fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa aljanna khalaqnahu min qabli min nar as-sama da fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqal jannu min marij min nar wa khuliqal insanu mimma usifa lahu wannan ba zai ci karo da hadisin ba hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ayar al-qur'ani da yake cewa aljanna aljani ko mun halitte shi tun gabanin halittar dan adam min naris samun daga wuta mai zafi ah, haka nan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wa khuliqatil mala'ikatu min nur an halicci mala'iku daga haske sannan an halicci aljani daga harshen wuta sannan kuma an halicci dan adam daga abin da aka sifanta muku to ba zai ci karo da wannan ba domin wannan zaka ba zai ci karo da wannan ayar wallahu khalaqa kullu dabbatin mimma ba za ka ɗauki hadisin abu huraira ka hada shi da wannan ka ce to wannan hadisi na abu huraira da yake cewa kullu shay'in kullu shay'in mimma hadisi ne tabbatacce Ibn hibban al-hakim ibnu kathir ibnu hajar ahmad shakir shaykh al-albani duk sun inganta shi za ka hadisi ne tabbatacce eh, khuliqa kullu shay'in mimma an halicci kullu shay'in mimma kowane abu daga ruwa sai ka rautu wannan hadisi sai ya fassara maka duk cewa waɗannan abubuwan da aka halicci waɗannan halittu da su asalin su ruwa ne abinda aka halicci abinda aljanu da shi shine wuta asalin ita ma wutar ruwa ne asalinta ita ma daga ruwa ne hakanan su ma mala'iku da aka halicce su daga haske asalin hasken ruwa ne tunda an ce kulle kullu shay'in min ba saboda ka sai ya zama cewa hadisin abu huraira ya fassara cewa asalin sun kada dan adam dan adam an halicce shi daga tabo tabo kuma ya ce ta hadu da ruwa ta zama tabo ko ka ce wannan shine asalin ruwa din ko kuma ka ce a'a shi ita kanta turbayar asalinta asalinta ruwa ne kamar yadda ya zo daga abdullahi dan abbas da waninsa to allah subhanahu wataala ya nuna cewa rayuwa ta ɗan adam ta ma dukkan wani abu mai rai ba za ta yi ba sai sai da ruwa saboda haka wannan wata ni'ima ce ta ubangiji babba da ya yi wa dan adam ya samar masa da abin da yake shine asalin rayuwarsa sinadarin rayuwarsa da shi da abubuwan da ke tare da shi na dabbobi da tsirrai da sauransu duk suna buƙatar ruwa domin su su rayu sannan sai Allah ce afala yu'minu yanzu ashe ba za su yi imani ba wato ashe yanzu kafirai duk waɗannan abubuwan da suke gani ba za su kafa dalilai da su ba a kan kaɗaitakar ubangiji subhanahu wata'ala cewa Allah subhanahu shi kadai ne kuma shi ya halicci sammai da ƙasa kuma shi ya halicci komai da kowa sannan kuma shi ne alkadirul muhtar shi ne mai cikakken iko mai cikakken zaɓi don haka shi kadai ya cancanta a bauta masa kada a haɗa shi da komai wato kamar Allah subhanahu yana masa inkari cewa duk da cewa ga waɗannan ayoyi waɗanda suke gaban su manya-manya kuma suna ganin su yau da gobe ashe su kaɗai ba su isa su sa su yi imani ba a afala yu'minu ba za su yi imani ba wato imani irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiran su zuwa gare shi na kaɗai ta Allah ba imani irin nasu ba na cewa sun yadda akwai Allah sun yadda shi ya halicce su shi ya halicce sama da ƙasa eh? shi yake azurtawa duk sun yarda da wannan ba wannan ba wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ce yawancin su ba sa imani da Allah face sun hada shi da shirka a imanin da babu shirka imanin da za su tsantsanta ubangiji subhanahu wata'ala da bauta sannan Allah ya ci gaba da cewa وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون الله يقول وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم كما مكسنيا kafaffun duwar watsu a cikin ƙasa don kada ta yi tangal-tangal da su waje fi jajen sannan muka sanya wuraren tafiya a cikinta subulan wato hanyoyi la'allahum yahtaduna ko sa shiryu ko sa gane hanya wannan wata aya ce wacce ubangiji subhanahu wata'ala wato wata hujja ce wacce Allah subhanahu wata'ala yake ƙara ambata wacce take da alaka da ƙasa hujjar can ta baya da wani subhanahu wata'ala ya faɗa awalam yara allazina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan hujja ce da ta kunshi halittar sama da ƙasa da kuma halittar komai daga ruwa sai kuma Allah ya fito da wata hujjar daban wacce take da alaka da halittar ƙasa ce waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim muka sanya rawasiya kafaffun duwar watsu fil ardi a cikin ƙasa an tamida bihim domin kada ta rika yin tangal tangal da su wato ubangiji subhanahu wata'ala daga cikin dalilan cikar ƙudurarsa da wahdaniyarsa da cikar rahamarsa ga ɗan adam Shi ne lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci ƙasa ƙasan nan tana tana motsi to ba za ta yi ta samu istikrari ba ta tsaya cak yadda ɗan adam zai amfana da ita yadda ɗan adam zai samu sukuni a kanta sai ta hanyar kafa mata duwar wasu sai Allah subhanahu wata'ala ya kakkafa duwar wasu a cikinta wanda waɗannan duwar wasu su za su hana ta tangal-tangal da rawa da waɗanda suke rayuwa a bayanta saboda haka bayi za su samu iko na su samu sukuni a kanta da kai kawo a kanta cikin kwanciyar hankali sannan su samu damar yin nomansu a kanta ubangiji ya kafe ta da duwar watsu ya zanto ba ta rawa al-maid shine al-ittirab ringa rawa ta dinga tangal tangal wannan yana nuna ba wai yana nuna cewa kasa a tsaye take cek ba kasa tana tafiya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazi ja'ala al-abda zalulan wallazi haka ne ko ja'ala lakum al zalulan famshu fi manakibiha ja'ala lakum al-arda zalulan az-zalul shine doki da aka horar da shi da mutum zai haushi ya je inda yake so ba tare da ya wahal da shi ba ko ya yi tutsu da shi ko ya zubar da shi kasa kaga sifanta kasa da zalul da doki wanda yake horarre ya nuna cewa tana motsi amma kuma ba ta zubar da mutanen da suke kanta kamar yadda doki za ka hau kansa yana tafiya amma ba tare da jefo ka ba matukar bai horarren doki ne da an masa an horar da shi ya iya mu'amala da mutum to haka ubangiji subhanahu wataala ya ce ya sanya duwar watsu a kasa an tamida dan kada ta rika rawa ta rika tangal tangal kamar mutumin da ya dauki ruwa a cikin wani kwano haka a kansa yana tafiya in yana tafiya a cikin nutsuwa ruwan ba zai zube ba amma in yana tafiya yana rawa to ruwan zai duk zai watsi to haka kaga a tafiye yake amma kuma ruwan yana nan ba tare da ya zube ba cikawa yaro bokita da ruwa ya kama hanya amma da zai yi tangal-tangal haka to ruwan da zubewa zai to haka nan ƙasa da take zagaye kanta da a ce za ta yi tangal-tangal da mutane to duk za su ba iya tafiya a kanta ba sannan ba za su iya dukkan wani abin da ake a bayanta ba irin su noma da sauransu duk ba za su yi ba to wannan imtinani ne da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa dan adam cewa wata minna ce da ya yi masa wata ni'ima ce da ya yi masa kuma a gurare daban-daban ubangiji subhanahu wata'ala ya ta wannan batu eh, don ya kara nuna dan adam cewa wannan fa ba karamar ni'ima bace duk da ba jin ta kake yi ba ganin ta kake ba amma fa ai kana ga duwar wasu ga suna a kafi ana cewa ma kowane dutse a ƙasa tsawon tsawon zurfin sa a ƙasa yafi wanda ya bayyana a washi wannan ko dan ƙasar ta kafu ubangiji subhanahu wata'ala ala ce khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها min kulli dabba. Allah ce ya halicci sammai bai ghairi amadin tarawnaha ba tare da kuna ganinta da da dirkoki ba sannan wa alqa fil rawa sai an da bikon sannan ya sanya ya jefa kafaffun duwatsu a cikin ƙasa don katta yi tangal-tangal da ku wa basta fi min kulli dabba ya yada kowace irin dabba kowane irin abu mai tafiya a bayan ƙasa a kanta alam na ja'al al-ardha mihada wal jibala autada alace ashe ba mu sanya ƙasa ta zama shimfiɗa ba wacce ke daukan ruwa da suke kanta sanawal jibala autada muka sanya ruwar wasu suka zama suka zama turaka wanda suke rike da ita wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kafaffun duwar wasu a samanta wani goyi ce waje Allah fiha rawasiya shamikhatin basqainakum ma'an furata muka sanya ah, rawasiya shamikhatin dogayen duwar wasu a cikin takafaffu muka shayar da ku mai daɗi wa alƙafil abdirawa sai an tabi da bihim wa anharan wa subulan ta tahtadu to haka nan a wani guri ce wal jibala arsaha mata'allakum wa li'anamikum to wannan imtinani ne wato ni'imar Allah ce su subhanahu wataala yake gaya wa dan adam da ya yi masa to ya masa wannan ni'ima an tabi da bikum a wajen malamai yana da fassara bai an tami da bikum karahiyata an tami da bikum don gudun kada ta yi tangal-tangal da ku ko kuma an tami da bikum ai Allah tami da bikum akwai la da ake hazfi a irin wannan siyaki kamar yadda Allah ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu ai Allah tadillu Allah yana muku bayani dan ka ku bace wa targabuna an tankihuhunna ai Allah Ya ce kamar a kissar annabi Adam da Hauwa da Iblis lokacin da Iblis yake cewa mana ha kuma rabbukum an hadhihi shajara إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالق إلا ألا تكونا ملكين بيحانا كتب سيدا كدك زما فما شافي لا تنسى إلا أن تكونا ملكين in babu in baka kaddara ladin ba kenan hanawar da aka yi an hana su ne don su zama mala'iku da kuma an hana su a yadda yake an hana su ne don kada su zama mala'iku in sun ci za su zama mala'iku ba za a kaddara la a wannan gurin da aka goge ta a siyaki saboda bayyanarta ce an tami da bikum ai Allah tami da bikum kada ta yi tangaltan nan da ku sannan Allah ce waje Allah fi hafi jajan subulan wanda wani kuma wata ni'ima ce daban bayan da ƙasa da Allah ya yi ta shimfiɗaɗɗiya kuma ya kafe ta da duwar wasu ba ta tangal-tangal ba ta motsi ba ta hana mutane su kuli da kai kawo a kanta sai kuma ubangiji wata ni'imar daban ni'imar ita ce samar da hanyoyi a cikin ƙasa hanyoyi waɗanda suke yalwatattu shine ma'anar fijaj alfijaj jam'u alfaj alfaj at-tariq wasi yalwatacciyar hanya wuraren bi wurare yalwatattu as-subul kuma shine at-tariq mutlaqan kowace hanya ma ana yi kiranta subul saboda ya sanya manya manyan hanyoyi wanda za ku bi ku wuce ba tare da kun takuruwa ba domin idan ya in ba dan haka ba da ubangiji subhanahu wataala yadda ya kafa duwar wasu sai ya sanya duwar wasu duk su zama a harhaɗe suke gaba ɗaya duk su rufe hanyoyi ya zanto wato zirga-zirga tsakanin gari da gari ko ƙasa da ƙasa zai zanto da wahala yau a ce kano gaba ɗaya duwatsu ne suka gewaye ta hakanan in ka ƙara gaba kaduna ko jigawa duwatsu ne suka gewaye ta katsina duwatsu ne suka gewaye ta haka duk inda za ka yi gaba duwatsu ne da suka gewaye shi ka gaya mana da za a samar mana da hanyoyi da waɗannan hanyoyin da muke bi ga cewa hanya ce ga ta nan gonaki ne kawai sharewa za a yi a zuba kwalta a yi titi amma abu ya gagara to bari a ce kuma duwatsu ne gaba ɗaya suka kewaye kano ko ina duk lokal government za ka shiga dutse ne ai ka gamu da ga hanya sai dai ko a fim ko kuma a <laughs> eh, ya zanto hanya ce kawai dan ciko za a yi a waye abu yana ana shan wahala a yi shekara da shekaru ana ana gina hanya daya wannan gwamnatin ta zo ta shekara takwas ta tafi wata ta zo ta shekara takwas ta tafi wata ta zo ta shekara takwas abu ya kici ya kici to ka kaddara yanzu hanyar mai dubur ina ce duk duwar watsu ne manya manya to kana jin ma za a fara ai ba ma za a fara ba saboda ka za a ce wannan ai ba zai yiwu ba ba eh ko kuma kawai in aka yi aka yi aka je inda dutse yake a tsallake to kaga dai ai bukata ba ta biya ba in kai ka tashi ka je can ya za ka yi sai dai ka ɗauka yanka ka ɗora a ka sa ko jaki ko abin nan ku tsallaka dutsen to duk wannan ni'ima ce ta ubangiji da ya zanto ƙasashe za ka je ka samu cike suke da duwar wasu amma kuma za ka samu akwai hanyoyi akwai hanyoyi wanda za su sa da wannan gari da wannan gari wannan ƙauye da wannan ƙauye ubangiji ya fitar da waɗannan hanyoyi to kaga wannan wata ni'ima ce a cikin ni'ima ni'imar samar da ƙasar kanta da shimfiɗa ta da kafe ta yadda ba za ta yi tangaltan ba kuma da ni'imar samar da da su waɗannan hanyoyi waɗanda ɗan adam zai amfani da su tun lokacin ma ba a san wani a share a zuba kwalta abin nan ba amma duk da haka ɗan adam ya samu isassun hanyoyin da yake zirga-zirga da su daga gari zuwa gari ba tare da ya ji takurwa ba to wannan yana daga cikin asar na fathul art da can baya da Allah subhanahu wata'ala ya ce awalam yara allazi da kafaru annas sabatu wal ard kana taratqan da a haɗe suke ubangiji ya buɗa su ya raba su to daga cikin fatkul art har ila yau samar da samar da hanyoyi hanyoyi masu saukin bi idan mutum ya samu ko adam ya samu ya samu damar zirga-zirga mata zanto duwatsu ko ina ba shi yasa ya ce la'allahum yahtadun ko sa samu shiriya wannan jumla ce musta'lafa ma'ana raja ihtida'il mushrik ko ko ko su waɗannan mushrikai sa shiriya su gane wahdaniyar ubangiji da kadaitarsa da siffofi na kamala da cewa waɗannan duka abubuwa da suke gabansu dalilai ne da suke nuna cikin kudurar ubangiji su subhanahu wata'ala da ikonsa akan komai kuma yana yi wa ya zanto al'ihtida ana ana nufin al'ihtida fi sai. wato zan su gane hanyar tafiya la'allahum yahtaduna domin in ya zanto abin in ya zanto wato kasa gaba ɗaya duk duwar watsu ne duk ko ina dutse ya rufe ko ina dutse ya rufe to dan adam zai sha wahalar gane inda zai je domin duk inda zai je a ce dutse ya rufe saura ka sai yayi wata tafiya mai nisa daga daga daga yamma ya abin nan daga yamma ya gabas ko da gabas ya yamma ko da kudu ya arewa yana neman hanya ta inda zai fita to karshe zai bace ba zai iya ganewa ba ko kai ne aka yi kwatance amma duk kwane-kwane ne ce in ka shiga kai dama daga dama ka da kai hagu zaka ga wani guri yayi dama sai ka dawo ka kare yin wata dama sai ka dawo kai hagu kai to in yayi yawa karshe zaka za ka rikice ka kasa gane ina kake tafiya to amma in ya zanto hanya ce mai kakkiya kuma hanya ce mai saukin bi ba hanya ce wacce ke kamar kwazazzabai ba duka ba zama kwazazzabai ba ko kuma hanya ce mai cike da duwar wasu ta yadda in ka tafi da abin hawa zai sha wahala ko a ƙasa za ka sha wahala to kaga za a samu saukin gane inda za a ce wannan zai zai fi daidai da yadda rayuwar dan adam za ta yi a bayan ƙasa to shi yasa a gurare daban-daban Allah subhanahu wataala ya ambaci ya ambaci wannan ni'imar da yawa dan adam kamar inda Allah subhanahu wataala ya ce zai ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula ah, wanda shi ne ya sanya muku ƙasa ta zama shimfiɗa sannan kuma salaka lakum fiha subula ya bude muku hanyoyi a cikinta الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون أقول يتي لعلكم تهتدون سورة الزخرف وجدي يا شيني وندي شنب دامكو كسا سنكم يبسامكو هنيوي لعلكم تهتدون كوكوا شيريا أو نقول الله سبحانه وتعالى إن شاء الله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا الله سبحانه وتعالى شيني وندي سنيا مكو كسا زنتو كما الشنفلة الشنفلي sana litasluku minha subulan fijaja don ku bi hanyoyi masu yalwa a cikin ta sannan sai Allah subhanahu wata'ala kuma sai ya faɗi har ila wata ni'imar daban bayan ni'imar halittar ƙasa da kuma kafe ƙasa ɗin kai da za ta zama ba ta rawa da ɗan adam sannan kuma da samar da hanyoyi isassu na zirga-zirgar ɗan adam sai Allah ce waje alnas sama a sakfan mahfuba hmm. waje alnas sama a sakfan mahfuba ba kuma ana ya mawar kuma muka sanya sama ta zama rufi ne tsararre tsararren rufi ne amma su su kafirai mu'riduna masu bujirewa ne al'ayatiya masu bujirewa ayoyin sama ne wato bayan ubangiji wata wata'ala ya faɗi halittar ƙasa da abin da yake cikinta na ni'imomi sai kuma wannan sai kawo munasabar kuma ya ambaci ni'imar da take cikin halittar sama a nan don a samu tsibak a samu daidaito tsakanin magana akan sama da kuma a zo magana akan ƙasa a ubangiji su wata'ala ya magana akan ƙasa sai kuma ya dawo yana magana akan sama kasa dai ga ta nan ga ayoyi ni'imomin da suke cikinta an tami da ya ta dun wanda duk ni'imomi ne da suke cikin kasa halittar sama kuma ubangiji su wata ala sai ya ishara zuwa ga wata ni'ima wanda ba kasafai dan adam yake kula da ita ba ba kasafai dan adam yake ba da tunaninsa a kanta ba watakila abin da zai iya tunawa shine saman nan yana gadari yana haɗowa saukan masa da ruwa yana ganin fitowar rana da wata da hasken rana da hasken wata watakila waɗannan abubuwa yana ganin su ko shi to amma kuma akwai wata ni'ima wace ita ma a cikin Allah subhanahu wataala shi ya sanya ta a sama wanda adam baya kula da ita shine minna ni'imar tsare ita kanta sama ta yadda wasu abubuwan da suke cikinta manya-manya na halittu ba sa faduwa ba za a ce wani bangare na sama ya yanko ya fado ba ya halaka mutane ko ya lalata ƙasa ko a ce wani bangare na wani tauraro ya yanko ya fado ko rana ko wata da sauran manya-manyan ajiram jukkuna da Allah subhanahu wata'ala ya cika sararin samaniya da su to rike waɗannan abubuwa a sama ita kanta saman ga ta nan bi gairi amadin tarauna kuna ganin ta ga ta nan babu wani dirka haka ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce to rike ta shi kansa wannan ai ai ni'ima ce in ba dan haka ba to rayuwar ta kullun za ku yi ta a cikin tsoro shi kana rayuwa amma kana tsoron dan je an ji labarin wani bangare na sama ya rifto ya kashe wasu mutane a guri kaza a ji kuma wani labari to kullum mutane za su rayu cikin ɗarɗar da fargaba da rashin nutsuwa gudun cewa kada duk za su tafiya ne ba a ƙarƙashin samaniyar ba duk inda za su je ƙarƙashin ta suke kaga ashe za su yi rayuwa a cikin tsoro to riƙe wannan duk da ya sanya ta a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya wani tashbihi balik ya ce wa ja'alna sama'a saqafan muka sanya ta rifi rifi shine wannan da kake gani an dora shi akan darkoki guda hudu sun rike shi wannan shine as-saqf to sai ubangiji ya kwatanta sama da mu da muke gano ta haka kamar saqaf ce akan mu duk da cewa ya ce ita bai gaira amadin tarauna babu dirka da take rike da ita babu fuloli da aka yi mata wanda suke rike da ita ba wanda zai ce ya taba ganin fila da ta rike sama sama to saboda aka tashbihi ne yayi mata don kusanto da fahimtar ka zuwa gare ta da kake ga rufi din nan a saman ka to haka sama take a saman ka wato kasaqaf wannan shi ake kira at-tashbihul balik at-tashbihul balik argoge adatu at-tashbih tsakanin al-mushabbah wal mushabbah bi ce maimakon a ce eh, waja'alna as-samaa kasaqafin ko kasaqfi sai aka ce saqfan zama ita ce ma ita ce ma as-saqf din ita ce ma rufin a cikin waɗannan wannan aya Allah ya bayyana abubuwa guda uku ya bayyana na farko ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya sama dangane da ƙasa ta kamar rufi ce sannan abu na biyu shi ne wannan rufin mafus ne tsararre ne ba wanda zai ballo ba ne ya faɗo sannan abu na uku shi ne kafirai waɗanda suka kafirce ubangiji suna bijirewa ɗaukan izina da wa'azi daga wannan daga wannan halitta da ubangiji subhanahu wataala al'amari na farko shine Allah subhanahu wataala ya sanya sama zakfan ne mahfuzan rufi ne wanda a guri daban-daban ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana cewa a wannan rufi da ubangiji subhanahu wata'ala yayi a ya sifanta sama da cewa rufi ne kamar yadda cewa wa saqfil marfu ya sifanta sama nan da cewa rufi ne wanda yake madaukaki wanda yake sama sannan abu na biyu shine as-saqf din al-mahfuz ne tsararre ne ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare sama ta fuskoki guda uku fuska ta farko ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare sama ba za ta rufto ba ba za ta faɗo ba kamar yace wa yumsiku sama an taka ala al-ardi illa bi izni Allah subhanahu wata'ala yana rike sama ba za ta faɗo akan ƙasa ba in shi an taka ala al-ardi alla taka ala al-ardi illa bi izni inna Allah bin nasi la rahim cewa sama ba za ta faɗo a ƙasa ba Allah ya rike ta ba za ta faɗo ba sai da izininsa lalle Allah mai yawan tausayi ne da jin kai ga mutane wa min ayati an taquma as-sama'u wal ardu bi amri yana daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala sama da ƙasa su tsaya bi amrihi da umarninsa haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ah, inna allaha yumsiku as-samawati wal ard an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura ubangiji subhanahu wata'ala yace inna allaha yumsiku as-samawati wal ardi an tazula Allah yana rike sammai da ƙasa an tazula dan kada su rugurguje dan kada su rugurguje wannan tana daidai da ayar da muka karanta a jiya ta fuskar zubin larabci da Allah subhanahu wata'ala ce ce a walam yaral kafaru anna as-samawati wal kanata to nan ma kaga yumsiku as-samawati jam'i ne wal ard mufradi in ka hada sun zama da yawa ce kuma an tazula saboda an dubi jinsi ne jinsin sama da jinsin kasa sun zama abu biyu sai aka ce an tazula dan kada su rugurguje wala in zalata inda za su rugurguje din in amsaka huma min ahadin min ba'di babu wanda zai rike su bayan shi bayan Allah babu wanda zai iya zai iya rike su innahu kana haliman ghafura lalle Allah mai hakuri ne kuma mai gafara ne ce sai a kursiyyu samawati wal ardi wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al aliyyul azim kursiyyu eh, kursiyyu kursiyinsa kursiyin ubangiji ya yaloci sammai da ƙasai ce wala ya'uduhu hifzuhuma kiyaye su da tsare sama da ƙasa baya wahal da Allah subhanahu wataala sauraka ubangiji subhanahu wata'ala cikin tsaron da yayi wa sama akwai tsare ta da ba za ta fado ba ba za ta rubto ba ba za ta ruguje ba hakanan daga cikin tsaron da Allah subhanahu wata'ala ya ya tsare ta ya tsare ta ba za ta tsatsage ba an sani cewa in wani rufi ne wanda yake da dan adam zai dauki wannan shekaru babu shakka duk bayan wani dan lokaci sai an yi renovation sai an sake gyara an sake dan lillike wasu gurare da suka hufuje Eh, sai an ga wani guri yana yoyo wani guri yau wani guri ya dan balle ya abin nan duk za a samun wannan amma tun da Allah ya halitta sama da sammai din nan tun kafuwar duniya har zuwa yau ba a taba jin cewa an samu tangarda ba a cikin halittarsu alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut farji basara hal tara min futur Allah subhanahu wata'ala ya ce shine wanda ya halicci sammai bakwai hawa hawa libakan wasu kan wasu hawa hawa ma tara fi khalqir rahmani min ba baka ganin wata tangarda wata zobawa a cikin halittar a cikin halittar Allah mai rahama sannan Allah ya sace farji albasara hal tara min futu ka sake mai da ganinka ka sake dagawa ka kula ka kalli sama shin zaka ga wata tsagewa kaga wata tsada a cikin sama ba za ka gani ba afalam yanzuru ila samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj Allah ce ba su ga sama a saman su ba kaifa banaynaha ya muka gina ta wa zayyanaha muka kawata ta wa ma laha min furuj kuma babu wata a tare da ita sauraka wannan ma kiyayewa ce da kiyayewa da Allah ya sama da Allah sama a mahfuza daga cikin kiyaye wanda ya ma wannan rufi ba rufi ne da kasali ba irin rufin da yau da gobe zai iya samun matsala zai iya samun tangarda zai iya tsatsagewa a ubangiji ya tsare ta daga wannan tsarewa ta uku da ubangiji yawa sama shi ne tsare ta daga shaidanu ubangiji ya tsare ta daga kowane irin shaidan ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya taurari waɗanda su rika jifan shaidanu masu kokarin zuwa satoji falakat kalakna fi sama'i burujan wa zayyanaha halin nazirin وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع وبنجي سبحانه وتعالى يتي حقيقة من, هل من جعلنا في السماء بروجا من سنة توراري أتكين سرد سمانية سنة وزيناها للناظرين مكا قوات سما كما سكلو muka kawata da rana da wata da taurari waɗanda suka fito za su zan abin sha'awa sannan wa hafiz na hamin kulle shaitanin rajin muka tsare ta daga dukkan wani shaidan wanda yake la'ananne sauraka Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa ya tsare sama ta yadda babu wani shaidani da zai iya zuwa ya sato bayanai daga wajen mala'iku Allah ce wahum an ayatiha ma'aridon alhalin su masu bijirewa ayoyinta ne wato ayoyin da suke cikin sararin samaniya masu tabbatar da wahadaniyar ubangiji da kamala kudurarsa da hikimarsa da sifofinsa da cancantar abauta masa shi kadai ba sa tsayawa su yi tintintini game da waɗannan ayoyi kamar da Allah ce wa ka'ayyin min ayatin fi samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha muridun ayoyi yawa a sammai da ƙasa waɗanda suke yamurruna alaiha waɗanda suke wucewa ta kansu amma kuma wa hum anha muridun suna bujire musu ayoyin da suke sama ayoyi ne da suka kunshi ayar da take cikin halittar rana da wata da taurari da taurarin da ake jifan shaidanu da su da tafiyar su da fuduwar rana da faduwarta da bayyanarta eh, da da buyan taurari da cikin samaniya da su eh, da yadda ake gina lissafi duk akan waɗannan abubuwa da tafiyar su a cikin sararin samaniya duk waɗannan dalilai ne da suke nuna cikakkiyar hikimar ubangiji subhanahu wataala yadda ya zuba wannan tsarin kuma yake ta tafiya a kansa kuma dan adam ya gina wasu abubuwa da yawa wanda yake amfanuwa da su daga waɗannan halittu da suke cikin sararin samaniya shi waɗannan ayoyi ne waɗanda in an tsaya an dube su kaɗai sun isa tabbatar da wadaniya ta ubangiji da cancanta a bauta masa shi kaɗai baya ga ayoyin da suke cikin cikinta na na girgijen da yake haɗu a cikin sararin samaniya da kuma eh, abin da yake cikinta na tsawa da walƙiya da saukar ruwan da sauransu haka wannan aya ta kunshi dukkan ayoyin sama sama da girmanta da fadinta da daukakarta da da kyan launinta da irin can halittar da Allah subhanahu wata'ala ya yi mata da sauran abubuwa dan adam yake gani a cikinta na taurari da kuma yadda tafiyar rana da wata suke a cikinta da kuma tabbatar waɗannan abubuwa da suke tafiya cikin falakinsu ba tare da ana samun wata tangarɗa ba wanda kuma wannan tafiyar waɗannan abubuwa rana da wata da taurari dinnan kuma su suke kuma har ila yau haifar da abin da ya shafi canjin yanayi daga zafi zuwa sanyi zuwa lokacin damana zuwa lokacin kaka lokacin bazara da sauran lokuta na yanayi daban-daban da yake zuwa wa ɗan adam wanda kuma a haka ɗan adam yake sanin lokutan da suka dace da rayuwarsa isa lokutan da zai kwanta bacci lokacin da zai eh, kwanta bacci ya huta da lokacin da zai fito ya nemi abinci a bayan ƙasa da sauran abubuwa waɗanda suka shafi suka shafi rayuwarsa wanda duk waɗannan abubuwa ubangiji subhanahu wataala ya tsara su kuma ya zuba su a cikin lokaci wanda idan lokacin kusar da su ya zo duk ubangiji zai tafiyar da su kamar yadda aka sani daga cikin ashiratu sa'a waɗannan tsare-tsaren gaba ɗaya lokaci guda idan rana alkiyama ta zo Allah subhanahu wata'ala duk zai canza su ya kawar da su ya karar da su ya dakatar da tafiye-tafiyen su gaba daya su tsaya cak su kuma waɗannan halittu da suke bayan ƙasa ubangiji ya kwashe su ya kai su zuwa wani gida daban wanda a can ne kuma zai tattara su ya musu hisabi akan ayyukan su kowa ya samu cikakken sakamako na aikin sa mai kyau ne ko mara kyau saboda haka wannan duniya wuri ne wanda za adam zai yi shuka a ciki domin ya girbe ta a ranar gobe kiyama wanda shine darul karar gida wanda yake na tabbata saboda haka a nan gida ne na wucin gadi masauki ne na matafi wanda gobe zai bashi ko ya ko ya so Allah subhanahu wataala ya yi mana da kyau abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wannan annoba da take addabar addabar dan adam a ko'ina je ya yi mana Allah ya mana sauki Allah mana mafita Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana zaman lafiya a abubuwan da suke faruwa wasu yankuna na ƙasar nan na kashe-kashe da hare-hare ubangiji ya kawo mana saukin Allah ya yi mana Allah ya dakatar mana da su ba don halinmu ba marasa lafiya a cikin Allah ya ba su lafiya wanda suke da lafiya Allah ya kara musu lafiya ya tsare su wanda suka riga mu gidan gaskiya kuma Allah ya gafarta musu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh wa